walakin rahimahullah sahibu me suke ce mana sahibul manazili ana cewa yana da ƙoƙari wajen tabbatar da sunaye da siffofi tariqatuhu fi suluki amma hanyarsa wajen bauta mudaddatu tana kishiyanta litarikati fil asma'i hanya saujan sunaye wasifati fa innahu la yaqaddumu ala al fana'i shay'an sahibul manaziri bai gabatar da wani abu gaban fana'i a kullum a ibadodinsa dukka yana son ne a kai fana'i Wayarahu fana'i al-gaya allati yashmiru ilaiha ilaiha salikuna wanda salikai ke zage dan zuwa gare shi fana'i wal alabu alladhi ya ummuhu sa'iru shine tuta wanda matafiya maniyyata ke so su kaita واستولى عليه ذوق الفناء يا في في تتنتن عنهم فنائي وشهود الجمع دا عينهم هلتا جمع قومي ديري وأنن لأكسا ميشنا وأذم موقعه وأذم موقعه يا درجا تمسعين سعنده واتسعت إشارته إليه isharansa zuwa ga wannan wuri ya fi faɗaɗa ya fi yalwata wata nau'u addihi tarako hanyoyi sun fi yawaita almuwassilatu ilaihi ilman wahalan wa فتضمن ذلك تعطيلا من العبودية هي إسا تكيهر ƙale bauta tare da shi tun da kaga in fana'i ya kai fana'i abinda zai kai mutum ai barin bauta to tun da komai ya zama Allah badiyan ala safahati kalamihi yana bayyana a maganganunsa wa zana ta'tilul a ainihin ya ƙawata ta'attalancin jahamawa da suka kore siffofin Allah da kaza to shi ta wajen bauta sai kusan ya shige ta nan lima katadatu usuluhu min nafayi sifati ya yi shi mu